da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraron mu sallama da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin laraba goma sha uku ga watan Yuli. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a haɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau ma dai yau da gobe shirin matasa na kan maganar nan ta abin fallasar da ya faru a makarantar Kara Primary School da take Fataskum a jihar Yobe inda ake zargin wani malami da cutar AIDS da yin lalata da 'yar yarinya 'yar aji biyar mai shekaru goma wadda ke karatu a makarantar. Ranar Litinin mun tattauna da ɗaya daga cikin yayyen yarinyar jiya kuma talata mun yi kunji daga bakin headmaster makarantar. da kuma iyayenta mahaifinta da mahaifiyarta duka a talata a yau kuma mun ji daga bangaren hukuma da kuma ɗaya daga cikin likitocin da suka duba yarinyar yarinyar da aka kawo ta a kan release remember exactly what happened da ita din ni da farkon ganin ba ni na ganta ba wani colleague ne ganta daga ba suka kawo min katin da na gani To daga bangaren hukuma kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Yobe cika Abubakar Maidama ya haɗa mu da DPO CSP Muhammad Zayyanu Musa wanda ya cikakken bayani kuma ya haɗi irin cajin da aka yi ma malamin a kotu. Cajin da ake kira Act of Gross Indecency a uh, Court muka kuma cajin nashi court. Wannan shine abin da muke jira a kai har abin da alkali kuma zai tabbatar a kai. muna tafi da labarin ɗan iya da amsoshin tambayar mu ta Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. jamila kin san wannan batu da muke maka da hankali a kai abu ne magana ce mai sarƙaƙiya sosai sosai saboda haka idan ana maganar yaɗe ko lalata ko koyin lalata da ƙaramar yarinya kamar irin wannan al'amari da ya faru a Fataskum dole a shigo da likitocin da suka duba yarinyar domin su yi nasu bayani saboda haka muna jin cewa Dr. Isa Adamu ne ya duba yarinyar sai muka tuntuɓe shi muka tattauna da shi. Tambayar mu ta farko ita ce, shin ko da gaske ne shi ne ya fara duba yarinyar? Eh, haka ne ba haka ba ne. To. Gaskiya, eh, gaskiya shi yarinyar da aka kawo ta a kan really remember exactly what happened da ita din. Ni da farko farkon ganin ba ni na ganta ba, wani kwalik ya ne ya ganta daga baya suka kawo min katin ta na gani. Amma shi wanda ya mata faɗin ban samu haɗuwa da shi ba. to yau wanda muka yi wani faɗin ni ban sami na gan shi ba amma na ji wai an ce shi sai first case amma daga baba sun wa ayi sake fauza handling case din baka fita an ce ka duba yarinyar eh na duba na duba e eh, yawa saboda akwai bayanai ne da suka sha bamban wasu su ce ba ma ba yaɗe ba ne malamin ta ne ita yarinyar tana primary 5 a nan karaba yawa yawa to shine wasu akwai bayanan da muka wan yarinya ya mana cewa yarinya ta eh. ce malamin ya shige ta har wani horin ruwa ya hito daga gaban shi sannan kuma aka ce a asibiti da aka duba an ce babu penetration to me me ake ciki a gaskiya gaskiya dai da abin da na ga na rubuta kuma ranar da aka kata ba ranar abin da ya faru ba almost two days ne ko three days ne na ganta so wannan information din da na dai samu da yana kan katin kuma na handling ma shi wannan police din da ya kawo ta Dakta tunda shi wanda ake zargi da aikata wannan um, da wannan al'amari an ce yana da cutar HIV AIDS 'yan sanda ma da bakin su eh. sun haɗu wannan kamar eh. yawa ya za a tabbatar da cewa yarinyar nan bata kamu da wannan cutar ba. To ai mun mata na ba da gwaji a mata ran da na ganta na yau na HIV din. idan ya fito za mu amfani shi as baseline daga nan kuma za ta zo bayan sati biyu sace gwada follow up din ba zai kare ba har sai wajen sati wata shida akwai da sati wata uku za ta dawo kuma bayan sati wata shida za ta sake a sati gwada kuma akwai magani da aka bayar da in ma yana da wannan din akwai wannan magunguna da aka bayar da wanda ana tunanin insha Allah ba zai sa ta samu daga wannan cutar ba Dakta baicin wannan al'amarin da aka kawo muku shin kuna yawan samun irin waɗannan abubuwa a nan asibitin ku? kamar na fyaɗe ana samun ana samun ana samu akai akai kuwa hmm. sai dai abin da ke bamu dai wahala ne in san yawanci ba take ake kama mana su ba iyayen yara suna iyaye suna so su ɗoye shi daga bayan da fito so in ya zo kai a matsayin ka na likita ba ka ikari je ka don shaidu mai kyau da za ka yi turawa ga yan sanda ko kotu ya tabbatar kan ka gashi abin da kasance abin da aka kama mana abin da muka zai da shi muke rubuta mu tura so hmm. shine dai Eh, to kamar iyayen da ke sauraron wannan shiri yanzu haka wani kira za ka yi musu game da irin waɗannan abubuwa idan sun faru ba wai muna fatan su ta faruwa ba amma wani kira za ka yi musu shawaran da zan bayar shine dai tunda muna so mu kawo ƙarshen wani abu shine iyaye su daina ɓoyewa in ya faru in ya maka yi wa ƙyarka yau gobe zai wa wata to abin da ya faru shine a kawo yara a take abin lokacin da ya faru mu idan muka gani duk shaidodin da muka baya shine za a amfani da shi a kotu tabbatar kan abin ya faru in ma hukunci ne kudu ta dauka kawai da ya faɗi wannan ta'asa shawarar zamu bayar ne. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ce rayi ai sake wasu na ga Allah rabi. To daga bangaren 'yan sanda kuma DPO wato District Police Officer da kuma uh, Chief Superintendent of Police CSP Muhammad Zayyanu Musa muka tattauna da shi kuma ya yi mana cikakken bayani har ma daga karshe ya baiwa 'yan jarida shawara kan yadda ya kamata mu bi idan muka sami irin wannan labari ga DPO CSP Muhammad Zayyanu Musa. To abin da yake faruwa shine ran ɗaya ga watan bakwai ɗin nan kusan kwana goma sha biyu kenan ko sha uku because yau is 13 akwai shi headmaster makarantar ya zo da malamin makarantar da ake zargi da kuma ah, da kuma baban yarinyar da yarinyar akan wannan zargi ɗin kuma wannan zargin da ake yi ya faru fa kusan mako guda kafin wannan ɗaya ga watan kenan ina ke miki bayani mm. to kin ga duk wani available evidence shaida da za a iya samu in ba a gabanta ba kamar jini ko ko spam ba za a same shi ba mm. to muka ɗauke ta dai zuwa asibiti tare da babanta inda wani Dr. Isa Adamu a nan General Hospital na Patoskum ya duba ta. ya yi nata ya yi certifying cewa ba penetration a gabanta amma duk da haka da muka dawo bincewar sexual offense abu ne wanda yake attractive din eh, abin nan da yawa da kuma laifi ne muka ci gaba da bincike muka bincike ta akan ko ta samu infection na hiv babu shi kuma muka bashi shi test aka samu yana da hiv wanda already ma is established ashe yana karban magani wannan ne ma ya sa muka sake rike shi kenan su kuma doctor ya advising after three months su sake zuwa text na hiv din again so bayan an yi detailing nashi for about three days after duka bincike bu duk bincike da dan sanda zai a kes irin na rape da mada yana bezin nashi based on expert opinion na likita mm. don shi zai iya tabbatar da an shiga ko ba a shiga ba in dai ba kamar da na faɗa miki ba sosai ya yi confessing ko an samu jini ko an samu yagewar sutura ko an samu famu wanda duk ba ku ɗaya so tun da ba a samu wannan ba kin ga police ba zai iya proving case na rape a kotu ba musamman tun da likita shi ne babban wucin ɗinsa da zai bayar da mm. shaida mm. don haka a maimakon haka sai buka caje shi da tajin da ake kira act of gross indecency a ƙarƙashin penal code law a ƙarƙashin section na ɗari da da tamanin biyar a magistrate court muka kuma caji nashi court wannan shine abin da muke jira a kai har abin da alkali kuma zai tabbatar a kai mm. in daga ƙarshe akwai wani proof da ya fito to shine in kuma babu by our investigation da fact da muka bayar to alkali zai convictin nashi a wannan tun da shi on his own bai yi confessing ba sannan kuma likita bai tabbatar da ya shiga ciki ba ina fata kin fahimci abin da nake bayani a eh, eh, amma ya aikata laifi a karkashin laifin a karkashin doka ta biyar a penal court na yi wasa da ita din ma ko ya keɓe da ita laifi ne wannan a karkashin wannan dokar mm. duk da ko bai shiga ciki ba Eh yau akwai wani wan yarinyar da muka yi magana da shi ya ce daga irin tambayoyin da suka yi mata kamar yarinyar ta nuna cewa lallai ya shige ta tunda har wani horon ruwa ya hito daga gaban shi. To hajiya abin da za ki gane inda a lokacin sun kawo ta mun ga farin ruwan na farko za mu tabbatar na biyu kuma polis ba likita ba ne. Hmm. Ya shiga ko bai shiga ba polis ba zai iya tabbatar da wannan ba. Hmm. Zai bezin din Eh, wato eh, shaidarsa akan abin da likita ya faɗa. yawwa ba kamar mutum ne a ce na mare ka ba ka mare ni a kawo shaida ko ko a ga fuskar mutum ta kumbura ko kuma in a kotun musulunci sai a ce ya rantse ya fanshi kansa amma in kesa zai irin da wannan dole sai ka zo da evidences da za ka tabbatar wa kotu cewar wannan ya aikata wannan laifi dalili ga shi misali an samu buɗuwa a farjinta Mm. wanda ba za ka samu ba kuma ba a samu kuma wannan farin ruwan da ake magana a lokacin ba mm. yawwa ina fatan kin fuskanta eh, yawwa eh, na gane ranka ya daɗe sannan akwai masu yawwa an ce kamar an kama shi an ɗan tsare shi na wani lokaci kuma aka ba da belin shi ai eh, abin da nake so ki gane duk wani laifi in ba irin shi rap din ba da aka tabbatar ko kuma kisan kai to ba za ka iya ba da shi beli ba amma in rep ne ya tabbata ma ai division kamar nawa ba shi da iko ma handling case da transfer za mu zuwa CID wanda su kai shi babban court in kika kula yanzu a kotun ma ai a rana an ba da belin shi duk da mu 'yan sanda mun yi objectin cewar kar a ba da shi beli amma prerogative power ne na majistri ya ba da shi beli ko ya ci gaba da tsare shi kin ga yanzu ko ma dai me ya faru mu mun cajin nashi court kotu ce ta take da dama ta kanta ba da shi beli kotu ce take take da dama ta gamsu da irin hujjojin da za mu muka gabatar mata ta ɗaure shi ko ce masa tara ko ko ta ce bata gamsu ba ma ta sake shi wannan mu ba za mu iya cewa komai a kai ba me yasa kotu ta ba da shi beli me yasa ta sake shi in misali mu mun tsare shi kwana uku mun ba da shi beli to kotu ko kwana ɗaya bata tsare shi ba ma a a prison mm. to wane ne ya fi nuna kwansana a ciki Eh, yawa bayanin da muka samu kamar shi wannan malami yana da alaƙa da wata masarauta ana ganin kamar masarautar ce take yin matsin lamba akan wannan al'amari. To wallahi lazim ni dai ban sani ba kuma a matsayina na musulmi da masarauta da talaka duɗe ne a wurina. Because na san da abin da na aikata ba wai zai tsaya a iya nan ba zan tsaya gaban Ubangiji in kare kaina. Mm. to yawa wannan ni abin da zan gaya miki in yana da alaka da masarauta wallahi ni ban ma sani ba mm. tunda ba aikin ta nake yi ba aiki na jama'a nake mm-hmm. kuma masarauta ai guda biyu ce ma a su wace daga ciki tukuna duk ban ma sani ba yawa yawa ranka ya daɗe kamar kuna kuna yawan samun irin waɗannan ƙararraki da ake kawo muku irin waɗannan abubuwa na zargin kamar mutum babba haka ya na yin lalata da ƙananan yara To of course, ai ai ni ban ma yi tunanin wannan kes din ma zai generate wani. Akwai kes da ya kamata a ce kun yi kwabarin wanda ba ku yi kwabarin nashi ba. A yanzu hakan yana nan bi yi ki bincika za ki iya samun wannan. Kes a cikin azumin nan yarinya yan shekara takwas da bata kai wannan ba sai da aka yi mata ɗinki hudu. Wanda an yi retin nata ba wai malamin makaranta ba ne kuma. Wannan shi the first time da muka samu malamin makaranta an same shi da laifi na wani sexual offense. E ita wannan wannan jina jina ma aka kawo ta to ki gani mai yiwa dai ka bai da kika ko maganar masarauta kila ko wasu interest daban Yawwa, amma mu ba mu da masaniya a kai mun yi treating na case on merit ba mu san yana da alaka da wani ko bai da wani ba e eh, yawa shi ita wannan yarinyar ta shekara takwas akwai bayanin da muka samu an ce ai daga baya ma an ce ta rasu yarinyar to ba zan iya confirming ba ni ma na ji haka tun da kes ya fita daga hannuna na yi transfer na shi zuwa babbar ofis da za su bincika a cid kin ga ba mamaki amma wannan kyaf din ai ya fi ma zama authentic tun da ma na farko red handed ne na biyu jina-jina aka kawo ta na uku haɗinki aka yi mata wannan kuwa da bayan sati ɗaya faru duk sati ɗaya ma ba a je asibiti ba wanda kuma abin da kika sani ne yarinya karama ko budurwa ce da bata taba sanin namiji ma aka sadu da ita dole za a gane an sadu da ita ko daga tafiyarta wani abin da kawai nake so in kara shi ne na farko ku 'yan jaridu ya kamata ku dinga mana uzuri in abu ya faru muna da PRO su ya kamata ku fara tuntuɓa ku ji shin abin nan haka ne ko ba haka ba. Don yanzu a yadda ku kuke ba da shi an yi rafin karamar yarinya kamar ma a cikin makaranta aka yi, kamar kuma a ranar aka yi, kuma aka sake shi kamar kuma ba wani action da aka ɗauka a kai. Na farko kenan. Na biyu kuma daga ɓangaren su iyaye ɗin. Lallai su tsaya su dinga koya wa 'ya'yansu tarbiyya da wasu tactics da ya kamata idan wani yana nema ya lalata da su su ki yarda da hakan domin in ba su yarda in ba su koya musu ba to za a dinga samun irin wannan cases din akai da yake mm. faruwa akai da da aka kira ku aka faɗa muku akwai kes kaza da ya faru ya faru to ina ga wuri biyu ne ya kamata ku fara tuntuɓa na farko 'yan sandan da suka fara gudanar da binciken ku ji me ya faru na biyu tun da asibiti ba sun taka rawa a ciki ku tuntuɓi asibiti an kawo muku kes kaza da kuka duba akwai kaza kaga ko da ɗan sanda na nema ya rufe na tabbatar likitan da ya duba ba zai rufe ba yawa to da a ce kun tuntubi asibiti kun tuntubi dan sanda ba na mutane da they will have a clear picture na kes da abin da yake gudana yawa ko da wanda ya kira ku yiwa yana da wani personal interest su kila da yake so ya bata wani a kai kuma hmm. na ko da daga karshe an tabbatar da abin nan ba haka yake ba the damage has been done Yawwa, ni shi ne shawara ta hajiya. Yawwa, to mun ko ɗauka ranka ya daɗe mun gode sosai. Ai sai da shawara ake gyara aiki mun gode sosai. alhamdulillah Allah Allah taimake mu hajiya gaba ɗaya. mun gode mun gode DPO mun gode Allah. Na gode, na gode. Thank you very much. Thank you yawa much. hanci ga aiki ne, baitin rashawa ga aiki ne kuma ba ka bi ɗaya amshi ba. ashe gari in dai da yan sanda rigima ba za ta tashi ya wani shege za ya tada ta yanzu yan sanda su kama shi eh. in ya yi sa'a su kera shi in kuma babu sa'a su kulle shi dawa ya ban yi taɓar da za a sosai su da aina san ku yan sanda aina kyale mutum ga aiki ne dibo banda taɓar ga za da yi su yadda sanin su kama ka Jamila, taɓa jin shawara da ta min daɗi kamar shawarar da DPO Muhammad Zayyanu Musa ya bamu ba. Gaskiya. Yawa. Saboda sai da irin wannan shawara mutum mutum kai a tunaninka kayi daidai mm. amma kayi ba daidai ba. Mm. Idan aka nuna maka sai ka karba ka yi godiya gobe ka gyara. Kwarai da gaske. Yawa. Sannan kuma game da yarinyar da wanda ya shekara takwas din uhm, nan yau wadda aka mm. mata yaɗe kamar yadda labari ya zo mana an ce ta rasu kin mm. ji na tambaye shi ya ce shi ma ya ji haka amma bai tabbatar ba eh. yawa kuma mutane da yawa suna ganin me yasa muka mai da hankali akan wannan abin makarantar potoscom din nan mm. saboda malami ne malami ne an bashi amana ya mm. koyar da ita ilimi gashi ana ta kokari a sa yara makaranta a sa yara makaranta idan irin haka suna faruwa da wace irin karfin gwiwa za ka je wa iyaye mu da kanmu ya za mu mm. shigo zauren nan mu ce ku tura 'ya'yanku mun san ga abin da ke faruwa shine matsalar yawa shi yasa muka mai da hankali sosai akan wannan batu to yanzu a facebook yawa a facebook mun yi muku tambaya cewa da waɗanne irin dabaru za a iya yin amfani a kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi wa yara ta hanyar yin lalata da su ga kaɗan daga cikin amsoshinku. matukar ana son kawo ƙarshen cin zarafin da ake wa yara ƙanana a najeriya to wajibi ne a yi amfani da hukuncin da addini ya tanada a kan kowa ba tare da yin sassauci ba idan kuma aka kauce ma hakan to wallahi wannan rayuwa sai dai addu'a amma babu abin da zai sauya an ta halima da jamila kabiru fage ku ci gaba da tsage gaskiya komai ɗacinta muna tare da ku sako daga adamu aliyu ungulde Salam yau da gobe ɗaukar hukuncin ba sani ba sabo ko kuma ɗaurin rai da rai a gidan yari ko hukuncin kisa tare da korar mutum daga aikinsa shine kawai zai kawo ƙarshen wannan cin zarafin su da ake yi sako daga nura sani bena yau da gobe ni a nawa ra'ayin duk da cewa alƙalanmu na najeriya wasu suna da matsala musamman ma wajen iya gudanar da shari'a ko kuma uwa uba karɓar na goro more especially in ɓangaren yarinyar talakawa ne To a tawa shawarar in an samu wani ya ci zarafin yarinya ta bangaren yaɗe. Na harko a duba in yana ɗauke da cutar HIV AIDS to kawai a yanke mar hukuncin kisa dalili shine shi ma ya kashe yarinyar. In kuma bai ɗauke da shi hukuncinsa ɗarmin rai da rai. Kaga bai ma hitowa bare ya sake aikata ɓanna kuma ya zama darasi ga wasu. Ku tuntuɓe ni zan ba ku wata irin hanyar da ya kamata a bi. Sako daga Isa Zakar Gana. Yau da gobe, mataki da ya kamata a ɗauka ga duk wanda aka kama shi da laifin cin zarafin wajen aikata lalata da ƙananan yara ko mace budurwa, mataki da hukuma da za ta ɗauka shi ne a yanke mishi laifin ɗaurin rai da rai a gidan kasu tare da aiki mai wuya a gidan kasu Hakan zai sa wasu masu niyyar yin koyi da haka su ji tsoron aikatawa saboda gani ga wane ya ishi ne tsoron Allah. Allah ya tsare mu baki ɗaya. Sako daga Umar Muhammad PA. Za a iya shawo kan wannan matsalar ta hanyar yawaita jan kunne ga yara ƙanana cewar su daina mu'amala da duk wanda ba tsararsu ba da kuma ƙaurace ma duk wasu mugayen abokai da inda ake yada baɗala. Ina ganin wannan ita ce babbar maslaha ga gyara tarbiyyar yara ƙanana. Saƙo daga Abdulwahab mai salla na umma. Yau da gobe aini a nawa ganin mummunan hukunci ya kamata a dinga aiwatarwa ga duk wanda ya ci zarafin yara mata, hukuncin kuwa shine a jefe duk wanda aka kama da laifin cin zarafin yara ma a bainin jama'a, wannan ne kawai zai kawo takaitar yawan cin zarafin yara mata. Sako daga Adamu Baba. Yau da gobe, a gani na ba a ɗaukan ƙwararan matakai akan waɗanda suke yin lalata da ƙananan yara, da za a ɗau babban hukunci a kansu da waɗannan abubuwan sun ragu. Idan ma'aikata ne a kore su daga wajen aiki, idan a unguwa ne a ringa kyamar su, to da duk wannan abun ya ragu, amma kuma mu haɗa da addu'a, ita ce maganin masihu. Allah ya tsare mana zuriyar mu in masu shiryuwa ne Allah ya shirye su. Sako daga Usman Ofena Fage. Salam yau da gobe, muna jin daɗin shirin ku, Allah ya taimake ku, amin. Har in ana so a kawo ƙarshen wannan mugun ɗabi'a to sai gwamnati ta kafa doka mai tsanani sannan kuma a yi amfani da ita. Allah ya shirye su amin. Sako daga Dahiru Idris Laduga, karamar hukumar Kaciya Kaduna State. Salamu alaikum masu gabatar da shirin yau da gobe tare da masu sauraron shirin. Ni shawara ta ita ce a ci gaba da jan hankalin jama'a tare da nuna musu hatsarin wannan aikin. musamman nuna musu haramci da ukubar mai aikata irin haka a littattafan addinan da suka ba da gaskiya da shi sannan gwamnati ta tsawata kuma ta hukumta waɗanda suke wannan mummunan aikin sako daga malam lawali alijibo yau da gobe hanyoyin suna da yawa amma kaɗan daga ciki su ne ta hanyar yayata shi a kafofin yada labarai da sanya hotunansa a shafukan sada zumunta mahukunta su ji tsoron Allah su dinga hukunci a kan waɗanda suka aikata idan kuma duk hakan bata samu ba kawai dangin wadda aka ci zarafin nata su taru su ɗauki fansa a kan wanda ya aikata hakan saƙo daga bilyaminu ma'azu 'yan mama to yanzu kuma ga labarin ɗan iya dan iya na zaune kofar gida yau na iske shi na ce dan uwa yau gani na zo in sa da zumunci na ce mai ɗazuma na zo aka ce kayi bacci dan ya ce ai dama ka san ni idan ina cikin damuwa ko kuwa kunci nakan dan rintsa in yi bacci saboda in samu sassauci na ce kai kuwa dan iya wacce damuwa ce ta jefa ka cikin kunci ya ce gani na yi al'ummar kasar mu na ta taɓarɓarewa saboda sakaci kaga mutane na ta tafkata annati amma an bar su babu hukunci shi yasa gashi nan masu ƙarfi sai su yi ta zalunci wasu masu uwa a gindin murhu ma sai su tafka laifi amma sai ka ga an bi su da tukuici saboda haka ne kawai nake ganin wannan ya tabbata samsam ba a son yi mana adalci na ce gaskiya dan iya babban kuskure ne rashin hukunta masu laifi don kuwa shi ke ƙara wa masu aikata irin waɗannan laifuffuka ƙarfi kaga dai a ƙasar nan tamu an kama malamin da ya yi lalata da ɗalibi ɗaliba 'yar shekara goma a makaranta amma ko abu kwakwafi sannan an kama yaya yayi lalata da ƙanwa aka kuma kama uba yayi lalata da 'yar shi kai ka ce ana tsafi ga kuma matar da ta kashe mijinta da kuma kishiyar da ta ƙona ɗan kishiya saboda mugun nufi manyan jami'an gwamnati kuwa na ta yashe kuɗin da ake warewa don kai wa talakawa tallafi wata makaranta ma kama masu luwaɗi da yaran makarantar aka yi amma tuni aka rufe wannan shafi lissafi wato dai ana aikata manyan laifuffukan da ya kamata masu aikata su su yi zaman wakafi amma sai ka ji ana ta surutu ƙarshe ma dai a bar masu irin waɗannan laifuffuka su tafi kaga kuwa ai dole ne mahukuntan ƙasar nan su sauya wannan hali ta hanyar tunani mai zurfi dan iya ce to kaga dai irin wannan sakacin rashin ɗaukar matakin hukunta masu laifi babbar barazana ce ga tsaro saboda idan mutane suka gane ko kayi laifi babu mai hukunta haka sai ta ɗauro to su ma fa rigima da kansu za su rinka roro don ka san dama hukuncin da ya dace ga masu laifi shi ke sa su tsoro saboda haka ko dai mahukunta su gane in dai an kama mai laifi sai ya fuskanci horo ko kuma su gane cewa duk hauhawar ta'assubanci ko ta'annati su ne da kansu suka ƙaro don kuwa za a iya kaiwa munzalin da idan ka yi wa wasu laifi sai su kira taro su kuma shawarta yadda za su ɗauki fansa har ma tafiya yadda duk wani mutum zai hararo kaga shi kenan sai mutane su dinga tafkata annatin da suke so a fili baro-baro saboda haka dai wajibi ne idan waɗanda aka yi wa laifi sun kai ƙara a buɗe kunne don sauraro na cewa to dai ɗan iya kana son ka ce idan ana son ɗora wannan ƙasa a kan kyakkyawan tafarki ya zama dole idan an kama duk wani mai laifi to a ɗauki mataki don hukuncin da ya dace ne kawai ke magance masu aikata ɗanyen aiki kuma kuma shi ke sa talakawa su yi biyayya ga saraki don kuwa idan karfi ne ai wani talakan jin shi yake kamar wani zaki wanda idan aka bar shi haka nan ka ba doka sai ya tafka barnar da kowa zai yi mamaki dan iya ce to ai shi yasa dole mahukunta su dinga biwa marasa karfi haƙƙi tun kafin ma tura ta kai bangon da za su fara kai farmaki don ka san abin da wanda duk aka zalunta yake so shine a kawo mai ɗauki saboda haka dai dole ne mahukunta su rinka hukunta mutunta masu laifi don ko rayuwar ɗan adam fa ta sha bamban da ta tumaki. Gaskiya. Ni da har yanzu akwai magana da nake ga ya kamata kuma mu kawo ta wannan dandali na yau da gobe. Eh. Mai gadi nan dai da aka ce yana hita zindir gaban ɗalibai ya yi wanka kuma da daddare tursasa wa yara sai sun kwaɓe wandunan su sannan su me ya haɗa shi da wandon yara. Me ya haɗa shi ma da shiga inda mata suke? Yawwa ina. Me gadi ne fa? Yawwa. Ya kashi gate. Kana kohar gida kana kohar makaranta wanda me gaskiya ya kamata wanda ya bamu wannan amsa kanwashi ta gaya mana wace makaranta ce a wace jiha a wani gari ne. Sosai. Ya kamata mu mai da hankali a kai yawa. Jamila kahin mai sallama Idris Ambata KTR Quarters yana wanda ke biye da mu a Facebook yanzu haka ya ce salam VOA wannan wani abu ne da ya shahi kowa da kowa musamman iyaye. su sanya idanu a kan 'ya'yansu hatta jama'ar gari su ma akwai gudunmawar da ya kamata su rinka bayarwa sosai a rinka lura da kyau ina yaran nan suka hito ina za su. Saboda batun lalata ƙananan yara a yanzu ya zama ruwan dare kuma hukuma ya kamata ta riƙa musu hukunci mai tsanani domin ya zama aya. Allah ya kyauta in ji Idris Ɗanbatta. Amin. Sai kuma Haruna wane ne yawa injiniya Mahadija Afaru ya ce DPO ya yi bayani mai kyau. Kuma mhm, haka muka ce. Da sauran lokaci ko babu. To sai Abubakar Ahmad Roni ya ce idan har aka bar shari'ar idan har aka bar shari'ar Allah babu abin da ba za a gani ba amma idan har ana hukunta duk wanda ya aikata irin wannan badala da hukuncin da addinin musulunci ya tanada babu wanda zai yi tunanin ƙara aikata irin wannan mm, kina ji sai kuma nur ji ishak ya ce iyaye su kula da lokutan hitar 'ya'yansu daga gida da kuma inda za su je idan sun hita zartar da hukuncin da Allah ya shara'anta kan duk wanda aka samu da irin wannan laifi ita ce hanya mahi cancanta da za ta kawo ƙarshen wannan matsala Allah ya kiyaye mu amin kin san wani abu da akwai wani bincike da ya nuna da aka yi a ƙarshen shekara ya nuna cewa ɗaya daga cikin mata hudu ya nuna ana amfani ana lalata ana lalata da su a Najeriya ɗaya daga cikin kuma maza goma ƙasa da shekaru goma sha takwas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ka kare mu ka tsare mu. Amin. Masu saurari iyakacin shirin kenan sai gobe ku huta lafiya. daga garkuwar mu da yanzu ake